alkalman majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da cewa mace ɗaya daga cikin uku a duniya na rayuwa ne ta hanyar ayyukan noma da kiwo saboda haka a bana aka karkatar da akalar shagulgular ranar ta matan karkara wajen neman hanyoyin ƙarfafa matakan inganta rayuwar mata da 'yan matan karkara ganin yadda illolin canjin yanayi ke haifar da cikas wa harkokin waɗannan bayan Allah hajiya halima sarmai wata mai fafutukar kare hakkin mata ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ta ce ya yi daidai da yanayin da matan yankin sahel ke ciki a yau canjin yanayi ya tabbata saboda mi kaga yanzu har mun shiga watan oktoba ana ruwa kaga mata suna noma mata suna kimshi mata suna sassabe mata suna komi to menene ake iya ama mutanen karkara ya kamata a samo kayan aiki na zamani a bamu a samo taki na zamani a bamu Haka kuma binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa kashi 80 daga cikin ɗari na gidajen da ke da matsalar ruwan sha a karkara na dogara ne da mata da 'yan mata wajen nemo ruwan da za su yi amfani da shi. Misalin yadda abin yake a yau a nan Nijar. Ba famfuna ba gare mu. In gidaje ma ka je ba samu ba za ka yi dai rijiyar nan ce za ka tahiya dai. Haka nan in akwai ruwa in an cika ka ɗoko in babu kuma gaskiya abun ba daɗi wallahi. a gyara har famfuna duka babu rijiya ma babu ruwa yanzu sai mu kwana biyu babu ruwa ruwan da zaka saye ma Allah na tuba ga abun gidan kama ruwan da zaka saye ma sai a ce maka bidiyo sai hamsin arba'in ko ishirin ina talaka ina gani abin sayan ruwa sai mun je rijiya yau rijiyan ma babu ruwa rijiyan ma yau da muka she babu ruwa Allah ka ga yana ruwa yau bidiyo bi gare mu mu dai gwamnati ta diba da wanga yanayi gaskiya Wannan na daga cikin matsalolin da a yau aka gano cewa suna yi wa ilimin mata tarnaki a ƙasashe masu tasowa. Ana cewa a Nijar akwai matsalar karatu 'yan mata. Dole a samu matsala saboda su ke kama ma uwayensu. To uwayensu kuma ba su da kayan aiki wanda za a yi da gaugawa a yi shi a lokaci a hal a samu dama su ma su je su ɗauki darasi. Ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu Tari Bako da ke rangadi yanzu haka a yankin Tawa don duba halin da mata ke ciki a karkara ta bayyana cewa gwamnatin kasar na ci gaba da ɗaukar matakan inganta rayuwar mata. Mata yau suna cikin garake ko garin da muka gani toro. kalla mata akwai yau macen da aka ce in ta yi noman rani na albasa kaɗai sai ta samu wajen biliyan biyu a cikin aikin da ta yi na shekara. To kaga ko babban alfahari ne babban abu ne wannan yan Nijar da ce ɗan Nijar da aka kawo cikin karkara bayan an yi noma an cashe an yi komi mata kuma su ɗauki hanyar garake kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu a zuwa da wani duk abin da ya kamata kaya aiki misal kimi yana badawa fi sabilillah macen Nijar yau tana gani a ƙas horo da ake basu na noman rani shi ma yau suna amfana da shi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar